A farfajiyar barikin sojan sama wato eskadri da ke birnin Yamai ne aka yi jana'izar waɗannan sojoji kimanin 71 da suka kwanta dama a barikin sojan Inates bayan shafa awoyi suna gwaza faɗa da wasu maharan da aka kista cewa ɗaruruwa ne. shugaban kasar Nijar Waneri suna a gaban waɗannan mamata ya yi musu jinjinar ban girma. tai 70 soldats et toi avait fait acte de courage. yace Laftana Kanal Hassan Anutab, kai da wanka saba'in kun nuna jarumtaka, saboda haka mutuwar ku sadaukarwa ce, mutum ya rasa ransa saboda kare martabar ƙasa dauke da makami a hannu wani abu ne da za a ɗauka a matsayin kyakkyawan ƙarshe. Ko da yake iyalanku suna cikin jimamin rashi, amma kuma 'ya'yanku za su yi alfahari da kasancewarsu waɗanda suka fito daga tsatsan jajirtattun iyaye kamar ku. Tabbas 'ya'yanku za su yi bugon gaba cewa kun bar masu gadon jarumta. Oui, vos enfants seront toujours fiers euh, A ci gaban jana'izar waɗannan sojoji, shugaba Isuhu ya zagaye ɗaukacin mutanen da suka zo yi wa 'yan uwa da danginsu kwanan ƙarshe domin yi musu gaisuwar ta'aziyya. Rasuwar waɗannan dakaru na ci gaba da girgiza jama'a a yanzu haka kamar yadda ake ganin alamu a fili a fuskar danginsu. Kani na ne a nan sunan shi yawo Hassan. Allah ji kansu, Allah sa sun huta. Irkwai dai mino dogo ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da ya faru kawai sai dai mu yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya dama shi dan adam duk wanda ya kasance akwai ran da zai barin duniya kuma akwai wani sanadi da zai tafiya da shi ina da yaro na dan yayana wanda na ya tashi gidana ya karatu ne na rike shi Imran ya haye jibo kwanakin baya 14 je ya samu halbi a kafa just ya koma da convalescence kuma waga tabuku sai a hankali sai haka har ta kasance Allah ubangiji ya rahamshe su Allah ya sa sun yi shahada domin karawa jami'an tsaro azamar aiki a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci shugaban kasar Nijar ya yi karin girma ga dukkan sojojin da suka rasu a sanadiyar wannan hari na barikin Inates kuma a cewar ministan tsaro Profesa Isu Katambe ya kamata a ci gaba da roƙon Allah domin kwanciya hankali shi tabbata cikin ƙasarmu jiya mun ce cikin sanarwa ta gwamnati lalle inda yarda Allah za mu ci gaba da wannan kokowa da yarda Allah kuma za mu kariya da waɗannan mutane a ƙarshe an nufi makabartar yantala ta birnin yamai inda aka fi ne wakin waɗannan sojoji reshen ƙungiyar is a sahara a ƙarƙashin shugabancin adnan abu walid al-saharawi ne ya ɗauki alhakin kai harin na barikin inates karo na biyu kenan a shekarar nan ta 2019 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar